صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك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 wa kulla bid'atin ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa musulmi na kusa da na nesa ina gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da arziki na haduwa a wannan masallaci masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa da kenan bauchi a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari 433 bayan ƙaurar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga mahaifarsa makka zuwa makwancinsa madina a wannan yini kuma na ɗaya ga watan ramadan wanda yake shine daidai da ashirin ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya kamar yadda muka saba mun haɗu ne domin saboda tunasar da juna da ƙara wa juna ilimi dangane da ayoyin Allah a cikin alkur'ani mai girma wannan wata mai albarka wata na alkur'ani shaharu ramadan alladhi unzila fihi alkur'an muke zama a cikinsa domin mu rinka karanta abinda ya sawwaka na ayoyin Allah da kuma jin saƙonninsa a cikinsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa albarka a cikin abin da za mu karanta Allah ya sa albarka a cikin ayyukan musu dace da abin da muka karanta Allah ya ba mu ilimi mai albarka da amfani duniya da lahira Allah ya ba mu rayuwa mai albarka ya ba mu cikawa bisa kan tafarki madaidaici ya tayar da mu kuma akan tafarki madaidaici kuma ya ba mu kyakkyawan sakamako muna kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana kurakurai da muka gabatar a baya da waɗanda za mu gabatar da su a nan gaba kamar yadda muka bari a shekarar bara mun karanta a cikin suratul bakara tun daga aya ta ɗari biyu da tun daga aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar ayatul kursi har muka shiga suratu ali imran muka karanta zuwa aya wato ta casa'in da biyu kenan yau in allah ya yarda saboda wannan shekarar za mu tashi ne daga aya ta casa'in da uku a suratu ali imran wato ayar da ta ce kullu ta'ami kana hillan libani isra'il alarama aliyu abdulrahman Allah ya ƙara maka albarkatiyya a cikin angwanci karanta mana ayoyin lambaji. An duk binlahi mina shai ko nirwajim,bismillahir ruhmanir ruhim,kun luvka amintani نعم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة نعم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بارك الله فيك وبنجي يتشي كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل dukkan abinci ya kasance halal ne ga bani isra'ila wato 'ya'yan isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai kadai abinda shi isra'il wato annabi yaqub kakansu banu isra'ila kenan ya haramta wa kansa illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abinda ya haramta wa kansa min qabli an tunazzala taura wannan kuma ya faru ne tun gabanin a saukar da at-taura qul ka ce da su waɗanda suke jayayya da kai akan wannan al'amari fa tubi taurati fatluha in kuntum sadiqin to ku zo mana da littafin na taura ku karanta ta idan dai har kun kasance masu gaskiya ne ya ƙiri ƙarya ya ƙagi ƙarya akan ubangiji bayan wancan abin da ya ji na dalili fa'ula'ika humuz zalimun to irin waɗancan su ne azzalumai qul sadaqallah ka ce lallai Allah ya yi gaskiya fattabi'u millata ibrahim hanifa don haka ku bi hanyar addinin annabi ibrahim wadda take wato mai karkata daga karya mai miƙewa akan gaskiya wa ma kana minal mushrikin kuma annabi ibrahim bai kasance ba daga cikin mushrikai ayar farko da aka ji kullu ta'ami kana li libani isra'il sababin saukarta kamar yadda malamai suke cewa shine tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗansu daga cikin yahudawa suka yi wannan ya faru ne kamar da imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad imamun nasa'i da imamu turmidi su ma suka ruwaito cewa waɗansu yahudawa suka zo suka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi maka tambayoyi na jarabawa akan abubuwa guda hudu mu ji cewa ko kai annabin gaskiya ne ba wanda zai iya ba da amsa a kansu sai annabi sai ya ce to ku kuma ku ɗauki alkawari shin idan na ba ku amsa daidai na ci za ku yi imani da ni suka ce mun baka abin da kake nema kai ma ka ci in dai har ka ci to za mu yi imani da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su bismillah tambaya ta farko ka gaya mana menene abin da isra'il ya haramta wa kansa tambaya ta biyu yaya ake yi mutum yana da mata shi namiji ita kuma mace amma in aka tashi haifuwa sai a haifi namiji ko a haifi mace yaya ake yi a samu namiji yaya ake yi a samu mace abu na uku ka gaya mana yaya kai kake yin bacci yaya irin baccinka yake daidai da na sauran gama garin mutane ko akwai bambanci tambaya ta hudu ta ƙarshe shine wane ne babban abokinka a cikin mala'iku manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa tambayar su ta farko ya ce da su abinda isra'il wato annabi yaqub ya haramta wa kansa shine sakamakon ya yi wani ciwo ya yi addu'a akan Allah ya bashi lafiya sai ya yi bakance da cewa idan har Allah ya bashi waraka daga wannan cutar to shi kuma zai haramta wa kansa abin da ya fi komi daɗi daga cikin abin da yake ci shi kuma abin da ya fi komi so daga cikin nau'uka na abinci shine naman raƙumi da kuma nonon raƙuma. don haka sai ya ce in har Allah ya bashi lafiya shi kuma zai haramta wa kansa cin wannan amsa ta biyu ita ce yaya ake yi a samu namiji yaya ake yi a samu mace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ma'ul rajuli abyadu ghalid wa ma'ul mar'ati asfaru Rafiq ya ce da su maniyin namiji ai fari ne mai kauri maniyin mace kuma siriri ne mara kauri kuma ruwan as ni bacci na in ji shi sallallahu alaihi wasallam ina yi ne da idan dunana amma zuciyata ba ta bacci sannan kuma tambaya ta ƙarshe babban majibincin al'amarina babban masoyina wanda na fi alaƙa da hulɗa da shi daga cikin mala'iku shine mala'ika jibril ba ma ni kaɗai ba dukkan wani annabi wanda ke karɓar saƙo daga wurin Allah kai tsaye ta hanyar mala'ika to mala'ika jibrilu shine babban abokin hulɗarsa sai suka ce to anan shine inda za mu rabu duk wanda ya zama mala'ika jibrilu shine babban abokinsa to mu ba mu ba shi ka zaɓi wani in ba mala'ika jibrilu ba don haka anan zancen ya ƙare an dai fahimta yahudawa sun yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta yaya ake saukar da aya akan ayi kaza gobe kuma sai a ce an fasa kar ayi ko a ce kar ayi kaza gobe kuma sai a ce ayi yaya ake soke waɗansu hukunce-hukunce Shi ne Allah yake ba su amsa anan? cewa Allah maɗaukakin sarki shi yake da damar ya hukunta abin da ya ga dama ya halarta abin da yake so ya haramta abin da yake so a lokacin da yake so kuma a kan wanda yake so sai suke cewa to ai su ma abin da aka ga suna hada kansu ba sa ci na daga waɗansu namomi to ai su ma addininsu ne ya tabbatar musu kuma tun kakansu annabi yaqub ma haka yake shine Allah yake musu raddi da wannan aya yake ce a'a ba haka bane kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il dukkan wani nau'i na abinci da ka sani na halal to lalle annabi yaqub shi ma halal ne a gare shi ya ci yana ci kuma illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi har zuwa lokacin da shi da kansa ya haramta wa kansa lokacin da ya yi bakance cewa in allah ya bashi lafiya zai daina cin naman raƙuma kuma sai hakan ya faru ya haramta wa kansa min kamle an tunazzala taura wannan ba zai zama muku hujja ba don abun ya faru ne tun kafin a saukar da attaura amma ku a cikin attaura abin da aka haramta muku an haramta muku ne saboda zaluncinku fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum zaluncin da suka yi suka cutar da kansu ta hanyar saban Allah da karya dokokinsa wannan yasa aka haramta musu daɗaɗan abubuwan da da halal ne a kansu sai Allah ya ce ai shi annabi Yaqub wanda yake shine isra'il ya yi haka ne tun kafin a saukar da attaura don haka attaura da ta zo ba ta da alaka da hukuncin da shi ya haramta wa kansa yanzu wannan hukuncin ku daban ne ku kuma ta'addancin ku ya sa aka haramta muku su wa min al-bakari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw makhtalata azm an haramta musu cin kitse na wato shanu da kuma na wato tumaki wannan duka an yi musu ne da waɗansu abubuwan da suke abubuwan daɗi wanda suke sha'awar ci aka haramta musu ba don komai ba sai don yadda suke zaluntar kawunansu da saƙo shi ne Allah ce kul fa'atu bit taura ka ce da su to ku zo da attauran mana fatuluha in kuntum sadiqin ku karanta ta a gaban jama'a kowa yana ji a ji cewa in a cikin attaura ne aka ce annabi yaqubu ya haramta wa kansa ya ce a haramta wannan abu a'a ba haka bane a cikin attaura za ku ji cewa an haramta muku ci ne saboda laifuffukan ku ba don saboda annabi ya aku sunnarsa ba ce an fahimta in kuntum sadiqin in dai kun zama masu gaskiya shine Allah ya ce faman iftara ala Allah kadhiba min ba'd zalik duk wanda ya kagi ƙarya bayan ga dalili ya bayyana kuma sai ya zo ya dora wa Allah cewa Allah ne ya haramta kaza Allah ne ya haramta kaza to lallai wannan yana daga cikin waɗanda suka fi kowa zalunci don ya zalunci kansa an fahimta da kyau Allah maɗaukakin sarki ya haramta abin da ya haramta kuma ya yi bayaninsu a cikin littafinsa a bisa harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da su suke haramta wa kansu to su suka yi wa kansu ba sun ji bane a cikin littafin Allah kuma ba annabi yaqub bane ya sa su annabi yaqub ya haramta wa kansa ne bai ce ya haramta wa wani ba an fahimta da kyau ko duk wanda ya kagi ƙarya kuma ya ce Allah ne ya ce haram kaza Allah ne ya ce abu kaza halal kuma ba sakon Allah bane to lallai waɗannan su ne waɗanda suka fi kowa zaluntar kawunansu sai Allah ce kul sadaqallah ka ce lallai Allah ya yi gaskiya a cikin wannan hukunci da aka faɗa a yanzu da kuma dukkan saƙonnin Allah a cikin littafinsa wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha ba wanda ya fi Allah cikar gaskiya a cikin dukkan zancensa fattabi'u millata Ibrahim to ku bi addinin annabi Ibrahim hanifan ay ma'ilan anil batil muqbilan ala al wanda yake karkata daga dukkan hanya ta bata da barna da karya mai miƙewa kuma akan hanya ta gaskiya wa ma kana minal mushrikin kuma annabi ibrahim bai zama ba cikin masu shirka waɗannan ayoyi ga darusa da fa'idoji da ke cikinsu da farko annabi yaqub shine wanda ake ce masa isra'il annabi yaqub ya haifi 'ya'ya waɗanda waɗannan 'ya'ya guda goma sha biyu 'yan uwan annabi yusuf da su da jikokin da suka zo a ƙarƙashinsu su ake ce musu banu isra'il shi ɗin kuma shi ne isra'il an fahimta da kyau to annabi yaqub ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da kuma nonon raƙuma ba don komi ba sai don bakance da ya yi a kan cewa allah ya bashi lafiya a darasin bara lokacin da muka karanta aya da take magana a akan bakance mun yi bayani akan hukunce-hukuncensa mun kuma ce hukunci akan bakance shine makaruhi ne bai dace ba mutum in yana addu'a yana neman allah ya biya masa bukata kaza sai ya ce sai in shi kuma ya ɗauki alkawarin zai yi wa Allah kaza ko zai bar kaza ko zai aikata kaza sakamakon in Allah ya biya masa bukatarsa ba a so mutum ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la ya'ti bi khair inna ma yustakhraju bihi min al bakhil shi kance da yawa baya zuwa da alheri ana kwatar abu ne daga wurin marowaci da shi marowacin da ba zai yi sadaka haka kawai kyauta ba sai ya ce in Allah ya bashi lafiya ko in Allah ya bashi aure ko in Allah ya sa ya samu aiki ko in Allah ya sa ya samu admission ko in Allah ya samu biyan bukata kaza ko ya samu lafiya daga cutarsa to shi kuma zai yi sadaka da kaza ko zai ba da kaza kaga ya zama marowaci baya yi haka kawai kyauta sai in Allah ya masa kaza to ta haka Allah yake kwata wa talakawa hakkin su to kar ka zama cewa kai sai in kana neman abu a wurin Allah kafin ka ce za ka yi wani abu na alkhairi an gane ko to amma ya halatta eh ya halatta sai dai irin bakancin da bai halatta ba irin bakancin da masu shirka ke yi wannan kuma mun yi bayani tun a cikin darussan baya sannan daga cikin bakance akwai na cewa za ka ba da kaza akwai kuma na za ka hana kanka kaza to wannan ya fi hannuwa sama da wancan kada ka ce ka haramta wa kanka kaza ubangiji ce ya ayyuhal na amanu latu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya waɗanda suka yi imani kada ku rinka haramta wa kanku da abin daɗi wanda Allah ya halatta muku kada ka ce ka yi alkawarin in Allah ya baka kaza daga yau kai kuma ba za ka sake kaza ba wanda abun halal ne ko ba za ka sake cin kaza ba a'a ba sai ka yi haka ba ka yi addu'a kai tsaye ka ce Allah ya baka an fahimci wannan da kyau idan mutum ya haramta wa kansa wani abu sakamakon wata bukata da yake da ita a wurin Allah ko kuma haka kawai sannan daga baya sai ya ji kuma yana bukatar ya sake komawa kan wannan abin menene hukuncinsa hukuncinsa shine sai ya yi kafara ta rantsuwa wannan shine zancen da ya fi rinjaye cikin zantukan malaman fikihu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa zuma ko kuma ya haramta wa kansa wata baiwarsa wadda ta halatta a gare shi mariya daga baya sai Allah maɗaukakin sarki da ya zo sanya masa hukunci bayan ya ce da shi limatu harrimu ma a halallahu lak me yasa ka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka sai ce da shi kad faradallahu lakum tahillata aymanikum ai Allah ya riga ya muku bayanin yadda za ku warware rantsuwanku don haka da ka yi rantsuwa ai manzon Allah sun salama a cikin ayar ba cewa aka mana ya ce wallahi ba ya dai haramta wa kansa abin da aka halatta masa to sai zama wannan hukuncinsa daidai yake da hukuncin rantsuwa kamar kayi rantsuwa ne ka karya jama'a an fahimta wannan ayar ita ta zama dalilin malaman da suka ce kafarar rantsuwa ake yi wa wanda ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa zancen su shi ya firin jaye kafara ake yi an fahimci wannan fa'ida ta biyu ita ce banu isra'il sun kasance suna kame-kame a da kuma haka ne yahudawa da kuma nasara a yanzu za su ci gaba da irin waɗannan kame-kamen sakamakon neman tabbatar da wani abu da suke kai na ɓata shi yasa suke jingina wa annabawan allah ƙarya annabi yaqub ba shi ya haramta musu abubuwan da suka haramta wa kansu ba shi ya haramta wa kansa ne bai shafi wani ba amma su sai suka dogara da shi suka ce abubuwan da su ma ba sa ci ai saboda annabi yaqub ne shine Allah ya karyata su anan an fahimci wannan ko sai Allah ya ce da su su zo da min ya ce wannan min qabli an tunazzala taura littafin attaura shine authority da yake aiki a kansu amma ba da shi din suke so su yi aiki ba sai su fita wajensa su rinka lalubo waɗansu abubuwa suna yi wa Allah ƙarya da shi haka da suka yi kuma haka ne suke yi har yanzu ai annabi yakuba ya zo ne kafin a saukar da attaura attaura an saukar da ita ne ga annabi musa alaihi salam annabi musa kuma yana daga cikin jikokin annabi yaqub wanda suka zo cikin bani isra'il don an ce illa ma harrama isra'ilu abinda annabi isra'il shi annabi yaqub ya haramta wa kansa kuma an ce kana hillan li bani isra'il to annabi musa yana cikin banu isra'il an gane ko fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da attauran ku karanta mana in dai ku kuna kasance masu gaskiya wannan ya nuna cewa mutumin da yake ja da kai akan gaskiya to zaka ce masa ya kawo hujja sai ku buga tare da kawo dalili kai ma ka kawo dalili ba sai an da ku da damtse ba duk wanda yake da gaskiya to ya zo a tattauna da shi ya kawo gaskiyarsa ya baje a gaba wanda ba musulmi ba yana ja da musulmi wanda yake dan bid'a yana ja da ahlus sunna kawo dalilinka hatu burhanakum in kuntum sadike ul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum ka zo da shi a karanta ai ka yarda da attaura don haka kawo kai ma duk yanda kake ji da bid'ar ka ai ka yarda da alqur'ani ka yarda da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi don haka a baje koli a karanta a ji in kuntum sadiqin in gaskiya kuke yi an fahimta sannan kuma wannan yana nuna mana cewa idan mutum bai yarda da abin da kai kake kai ba to za ka iya ilzaminsa da abin da shi ya yarda da shi in dai a cikinsa akwai gaskiyar mutum da alkur'ani ya sauka littafin annabi musa na attaura ba shi ne yake da authority a kanmu ba sai abin da ya dace da shi a cikin alkur'ani to amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce a kawo qur'ani a karanta ba sai ce a zo da me a zo da attaura kamar yadda Allah ya ce a kawo attaurar tasu a karanta to kamar haka ne yanzu idan ana interreligious dialogue tsakanin kai da kirista to sai ka kawo bible ɗin da ya yi imani da shi sai ka nuna masa hujja a ciki domin da ita ne ya yi imani bai yi imani da alkur'ani ba idan ba yahude ne sai a kawo attaura sai a karanta masa ko kuma a ce da shi ya karanta da kansa in kuntum sadiqin in dai gaskiya yake domin gaskiya kwaya ɗaya ce ba ta rabewa biyu an fahimci wannan to amma kuma ba dukka ne idan an yi wannan su kuma za su faɗi gaskiya ba za su yi ƙarya za su ce haka ne abin da nassin da yake cikin bible ɗin ko yake cikin attauran yake nufi ko kuma yake cikin alkur'ani ko hadisin in ɗan bidi'a ne to shine Allah ya ja kunnen su da cewa faman iftara alallahi Allah ba min dhalik duk wanda ya zo kuma sai ya kagi ƙarya ya jingina wa Allah ya ce haka Allah yake nufi alhali ba haka Allah yake nufi ba to waɗannan su ne wanda suka kai makura a wajen zalunci. daga cikin laifuffuka babu laifin da ya fi muni sama da ka kirkiri maganar da Allah bai ce ba kuma ka ce Allah ne ya ce haka ibnul qayyim ya faɗa an gane ko ubangiji maɗaukakin sarki ya ce inna ma harrama rabbi alfawahish ma zahara min hawa ma batan wal ithm wal baghya bi ghairi al wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an kulu ala allahi ma la ta'lamun sai rinka jera laifuffuka daga ƙasa har ya haura zuwa sama sai ya ce laifin da ya fi kowanne girma shine an kulu ala allahi ma la ta'lamun abinda baka sani ba ka jingina shi wa Allah baka da tabbacin cewa Allah ya ce kuma sai ka ce Allah ne ya ce jama'a an gane wannan ul sadaqallah ka ce da su Allah yayi gaskiya malamai suna tattaunawa akan wannan akan menene hukuncin in mutum ya kare karatun alkur'ani ya ce sadakallahu azim menene hukuncinsa waɗansu malamai suka ce saboda an ce kul sadakallah duk lokacin da ka kare karatun alkur'ani sai ka ce sadakallahu azim an gane ko saboda menene dalili shine Allah ce kul sadakallah waɗansu malamai kuma suka ce wannan ayar ba ta zama dalili ba akan idan ka zo duk lokacin da ka gama karatun alkur'ani ka ce sadakallahu azim wannan ayar tana nufin a komi ka ce allah ya yi gaskiya sannan lokacin da aka yi wani zance akan ubangiji ka ji ko kai za ka ba da labari akan ubangiji sai ka ce kalallahu wa sadakallahu haithu ya ubangiji ya ce kuma allah ya yi gaskiya lokacin da ya ce kaza an fahimci wannan da kyau shine malamai da yawa suke cewa idan kana karatun alkur'ani ba laifi ba ne in ka gama sai ka ce sadakallahu azim saboda wannan dalilin na cewa wato ubangiji ya ce ka ce ya yi gaskiya saboda munasabar abun da ka karanta ka tuna sai ka ce allah ya yi gaskiya to amma sai suka ce ka da shi ya zama al'ada ta ibada ta musamman duk lokacin da aka kare alkur'ani karatunsa sai an ce sadaqallahul azim to wannan shi kuma yana buƙatar dalili don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta alkur'ani sahabbai suna ji amma ba su ruwaito mana cewa in ya gama sai ya ce lahul azim yana nufin ya gama kenan ba kamar yadda ya ce wa abdullahi bin mas'ud ya karanta masa alkur'ani amma da ya zo gamawa cewa masa hasbuk ya isa sai ya tsaya ya shiru bai ce da shi ka ce lahul azim ba sannan sahabbai suna karatu a gabansa yana ji yana karantar da su baya cewa da su in kun gama ku ce lahul azim sannan bayansa sahabbai sun ci gaba da karantar da alkur'ani amma ba a ji su suna karantar da su cewa in ka gama ka ce lahul azim ba don haka dai malamai kamar sheikh abdulaziz bin baz allah ya masa rahama su sheikh salih al-fauzan da sauran malamai na sunna suka ce idan kana karanta alkur'ani wani lokaci saboda tuna abin da yake cikin ayoyin da ka karanta sai ka ce sadaqallahu azim babu laifi ka dace da wannan amma in ka mai da shi kullum yaushe kawai ka karanta alkur'ani kai haka to kar ka shiga bid'a jama'a an fahimci wannan fattabi'u millata ibrahim hanifa to ku bi hanyar addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim ko shine musulunci ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman annabi ibrahimu musulmi ne iz qala lahu rabbuhu aslim kala aslamtu li rabbil alamin don haka annabi ibrahim addinin da ya yi shine musulunci shi yasa allah ya ce ku bi wannan addinin وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا النبي إبراهيم شيني واند يكراكو دسونا مسلمي أنغانيكو don haka addinin da Allah yake nufi anan shine addinin musulunci annabi Ibrahim ba ba yahude bane annabi Ibrahim ba kirista bane duk da cewa yahudawa da kiristoci suna jingina kansu zuwa gare shi wa ma kana minal mushrikin kuma annabi ibrahim bai zama daga cikin masu shirka ba wannan ayar tunda ba a faɗi wani addini ba sai aka ce wa ma kana minal mushrikin sai wasu malamai suka ce yana nufin cewa duk wani addini wanda ba musulunci ba sunan addinin shirka shi sai ce wa ma kana minal mushrikin duk sauran addinan sai ya samarin su a cikin mushrikun amma a wata ayar sai ya raba addinan ma kana ibrahimu yahudiyan kaga addinin yahudanci wala nasraniyan kaga kiristanci walakin kana hanifan musliman kaga musulunci wa ma kana minal mushrikin kaga addinin shirka ta bautan gunki addini hudu aka faɗa a can nan sai aka raba biyu kawai da addinin musulunci ko kuma addinin mai shirka duk addinin da ba musulunci ba addinin shirka ne Allah ya samu dace ja je inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam kulla baitin wudi alin nasi lalladhi bi bakka lalle farkon gini ko farkon daki wanda aka ajiye shi wa mutane domin ibada shine wannan dakin nan wanda yake makka mubarakan wanda yake mai albarka ne shi wa hudan kuma shiriya ce lil'alamin ga dukkan talikai fihi ayatun bayyinat a cikinsa akwai ayoyi mabayyana makamu ibrahim akwai ma makamu ibrahim a cikinsa wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shige shi kuwa lallai ya kasance amintacce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah madaukakin sarki ya dora akan mutane hajjantar ɗakinsa ga wanda ya samu damar zuwa a gare shi wa man kafara duk wanda kuma ya butulce ko ya yi kafirci fa inna allaha ghaniyun anil alamin to lalle Allah madaukakin sarki wadatacce ne ya wadatu ga talikai inna awwala baitin wudi'a linnas lalle farkon gini ko kuma daki wanda Allah ya sanya shi wa mutane a bayan ƙasa shine wannan allazi bi bakka wanda yake wato makka hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Bukhari da Muslim daga Abu Zar al-Ghifari wanda yace qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil wudi'a fil ardi awwal ya ma'aikin Allah wani masallaci ne aka fara ginawa aka dora shi a bayan ƙasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-masjidul haram shine masallacin nan mai alfarma da ke Makka qultu thumma ayyu abu zar ya ce sai na ce da shi sai kuma wanne ya ce almasjidul aqsa sai kuma masallacin nan na baitul maqdis ƙultu na ce da shi kan bai na huma nawa ne adadi na zamani da ke tsakanin almasjidul haram da almasjidul aqsa sai ya ce Arba'u na sana shekara arba'in an gane ko wannan hadisi ya nuna mana cewa lallai farkon masallaci shine wannan masallacin allazi bi bakka da wannan dalilin ne waɗansu malamai suka hada da waccan ayar da cewa ma'anar inna awwala baitin wudi al'innas', ma'anarsa ai inna awwala baitin al'innas li umumihim li ibadatihim wa nusukihim lallai farkon ginin da aka ɗora wa mutane domin ibada ba wai farkon gini da aka fara ginawa a bayan ƙasa ba shine wannan wanda yake makka wanda shine ɗakin ka'aba wannan yana goyon bayan zancen ali ibn abi talib allah ya ƙara yarda a gare shi an tambaye shi cewa me za ka ce akan wannan ayar inna awwala baitin wudu alinnas sai ya ce kanatil buyutu qablahu walakin kana awwala baitin wudu ibadatillah ya ce ai kafin sama akwai waɗansu gine-ginen amma kuma shine farkon ginin da aka fara ajiyewa domin bautar Allah sauran gine-gine duka da ba a yi su ba domin bautar Allah sai dai don bukatun mutane an fahimta amma mujahid da waɗansu su kuma suka ce inna awwala baitin wudi alinnas yana nufin cewa lallai farkon ginin da aka ajiye shi a bayan ƙasa a matsayin farkon gini a duniya sawa'un ɗan adam ko ba ɗan adam ba ya gina shi shine wannan wato ɗakin ka'aba an gane wannan da kyau mubarakan mai albarka ne wa hudan lil sannan kuma shirya ce ga dukkan talikai abin da yasa aka ce da shi yana da albarka shine saboda yana da alkhairi mai yawa kuma alkhairi mai dawwama duk abin da aka ce yana da albarka to shine abin da yake da alkhairi mai yawa kuma alkhairi wanda baya yankewa da aka ce allazi bi bakka shine wanda yake bakka bakka ɗaya ne daga cikin sunayen makka garin makka yana da sunaye da yawa kuma kasratul asma ta dullo ala sharafil musamma idan abu yana da sunaye da yawa ya nuna cewa abun yana da alfarma ne don haka ɗakin ka'aba yana da sunaye da yawa makka tana da sunaye da yawa to amma akan ɗauki sunan ɗakin ka'aba a arashi ya zama shine sunan makka gaba ɗaya kamar yadda almasjidul haram sunan ɗakin ka'aba ne kuma sunan masallacin ne kuma sunan garin makka ne an gane da kyau ko don haka ana kiran makka da suna makka ana kiranta bakka ana kiranta almasjidul haram ana kiranta albaladul amin ana kiranta albaladul haram ana kiranta kuma wato ummul qura duk waɗannan sunayen makka ne to me yasa aka ce mata bakka bakka suka ce ma'anarsa shine alizdiham shine cunkoson mutane an kira ta suna bakka Hamin, nasi inda tawaf saboda mutane suna cinkoso a wajen yin dawafi sai aka kira ta bakka an gane ko to amma kuma ana nufin makka to allah maɗaukakin sarki ya ce farkon gini da allah ya ajiye shi domin bautar allah shi ne wannan wanda yake makka mubarakan mai yawan albarka ne wa hudan lil alamin kuma shiriya ce ga dukkan talikai an kira shi da cewa shine ma shiriyar saboda yana datar da mutane zuwa ga shiriya mutane suna fuskantar sa domin zuwa ibada ga Allah da kuma samun ƙarin imani da samun ƙarin darajoji a wurin ubangiji fihi ayatun bayyanat a cikinsa akwai ayoyi mabayyana akwai ayoyi mabayyana ayoyi da suke da alaka da shari'a da ayoyin da suke da alaka da kaddara dukkan wurare na guraben da ake zuwa a ziyarce su lokacin aikin hajji dukkan su ayoyi ne ayoyi ne mabayyana sannan ga kuma makamu ibrahim shine wurin da annabi ibrahim ya tsaya a kansa domin ya rinka aza tubalin da yake yin ginin ɗakin ka'aba da shi an gane ko makamu ibrahim waɗansu suka ce shine dukkan masallacin waɗansu kuma suka ce shine wannan gurbin wanda wani dutse ne annabi ibrahim bayan ginin ya yi tsayi ya wuce kansa sai ya zama ya ɗora shi yana hawa kai yana takawa yana ɗora tubalin gini to a jikin wannan dutse da ya tsaya sai allah ya sanya gurbin kafansa shatin iya inda ya taka kafarsa sai ya zama madawwami a jikin dutsen har zuwa wannan al'umma sun zo sun samu wannan dutse a haka umar dan khattab ya sa aka matsa da shi aka mai da shi inda yake a yanzu alhali da yana jingine ne a jikin ɗakin ka'aba duk wanda ya je har yanzu in ya leka zai ga alamar wannan shatin duk da cewa ba asalin dutsen bane an ɗora wani abu akai an fahimci wannan da kyau ko fihi ayatun tun makamu ibrahim wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin ɗakin ka'aba ko kuma ya shiga cikin garin makka to lallai wannan ya zama amintacce ya zama amintacce a shari'ance kuma ya zama amintacce wato a abinda ya shafi rayuwa <clears throat> shi sa ubangiji ce mutane ba sa ganin cewa an ba su gari amintacce yuji ba ilaihi samaratu kulli shai awalam numakin lahum haraman amina kaga wuri ne wanda yake haram kuma ya zama wuri ne wanda yake amintacce an haramta wa mutane yaƙi a cikinsa an haramta wa mutane kisan kai a cikinsa da zubar da jini wannan sai ya nuna cewa duk wanda ya shiga wa man da kana amina ya zama amintacce sannan ya zama amintacce a wurin ubangiji matukar ya je da nagarta da niyyar nagarta to lalle a wurin allah zai samu amintuwa daga azabar allah sai Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah maɗaukakin sarki ya ɗora hajjantar ɗakinsa akan mutane ga duk wanda ya samu dama amma kuma duk wanda yawa Allah butulci to lallai Allah maɗaukakin sarki ya wadatu ga talikai fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi fa'ida ta farko ita ce wannan ɗaki ɗakin ka'aba shine farkon ɗaki da aka umarci mutane su fara yin ibada a cikinsa wannan ya ishi ɗakin ka'aba daraja da falala kasancewarsa shine farkon inda aka fara tsayawa domin ibada a cikinsa waɗansu malamai suka ce mala'iku ne suka gina ɗakin ka'aba tun kafin zuwan annabi adam waɗansu kuma suka ce annabi adam ne ya gina shi waɗansu kuma suka ce annabi ibrahim alaihi salam waɗanda suka ce annabi ai tun kafin annabi adam ko kafin annabi ibrahim an gina shi suka ce annabi ibrahim ya sake maimaita halittar ya sake maimaita gininsa ne bayan da aka yi ruwan tufana ya rusa shi lokacin annabi nuh wasu kuma suka ce dama ba a yi ginin ba gurbin ne kadai aka nuna wa annabi ibrahim sai aka ce masa ya gina shi yanzu <coughs> an fahimta ko wannan aya dai tana nuna wato girman ɗakin ka'aba ta fuskoki guda hudu kamar da ibnul qayyim ya ce na farko tana nuna cewa ɗakin ka'aba ya riga duk wani wurin da ake bauta wa Allah kasantuwa a bayan ƙasa saboda Allah ce inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakka na biyu shine Allah ya kira shi cewa wuri ne mai albarka tabbas ɗakin ka'aba wuri ne mai albarka daga cikin albarkarsa shine Allah ya ce wa annal baita mathabatan linnas duk wanda ya je yana so ya sake komawa wanda kuma ya je ya gan shi ya yi ibada a wurin ya fi so ya koma sama da wanda ma bai taɓa zuwa ba na uku shine allah maɗaukakin sarki ya kira shi da cewa shiriya ce wa hudan lil na hudu shine allah ce fihi ayatun bayyinat akwai ayoyi mabayyana a cikinsa sannan kuma na biyar na ƙarshe kenan allah ya sanya wurin wuri ne na aminci wuri ne na aminci duk wanda ya shige cikinta wa man dakhalahu kana aminan saboda amincinsa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhal balada harramahu Allah yawma khalaqa samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawmil <clears throat> wannan gari mai alfarma Allah ya haramta shi tun lokacin da ya halicci sama da ƙasa saboda haka zai ci gaba da zama wurin da yake mai alfarma kuma haramun ne a zubar da jini a cikinsa har zuwa tashin kiyama la yu'dadu shauku wala yunfaru saidu wala tultaqatu luqatatu illa man arrafaha wala yutakhal wala yuhtala khalaha ba a yanke kaya a cikinsa ko da kaga bishiya ba a yankewa ba a kuma korar wato farautar cikinsa ballantana a ce za a kashe su sannan kuma ba a wato tsintuwa a cikinsa sai dai wanda zai tsinta domin ya yi cikiya sannan kuma ko ciyawar cikinsa ma ba a yankewa sai zama komi yana samun zaman lafiya har da ciyayi har da ganyayyaki to ballantana dan adam da kuma dabbobi an gane ko sannan manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cikin hadisin muslim daga jabir ɗan abdullah la ya hillu li ahadin an yahmila bi makkata silah bai halatta ba ga kowa ya ɗauki makami a garin makka sannan lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yin hijira zai bar makka sai yake cewa wallahi innaki la khairu ardillahi ila allah innaki wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila allah lallai dai makka ke ce mafi alherin wato wurare a bayan ƙasa da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye kuma ke ce wato gari ko bigire wanda ya fi kowanne soyuwa zuwa ga Allah gare shi da ba duk mutanen da ke cikinki ne suka kore ni in fita a cikinki don tilas ba wallahi ba zan bar cikinki ba wannan hadisi kuma hadisi ne wanda imamu turmizi da waɗansu suka ruwaito shi kuma imamu turmizi ya inganta shi wannan yana nuna mana da cewa lallai ɗakin ka'aba alfarmarsa ta sa garin makka gaba ɗaya ya zama mai alfarma kuma bai halatta ba a zubar da jini a cikinsa kuma duk wanda ya shiga cikinsa ya zama amintacce wannan dalili ne ya sa waɗansu malaman fikihu suka ce idan mutum ya aikata laifin da hukuncinsa hukuncin kisa ne ko kuma a masa haddi a zubar da jini a yanke hannunsa ko a yi masa wani abu na zubar da jini in dai ya shiga makka to ba za a masa hukunci ba ya sha kenan in ji waɗansu malamai kenan an fahimta waɗansu malamai kuma suka ce za a kore shi sai ya fita a makancan sai a masa hukunci wannan zancen shi ya fi rinjaye sannan wannan ɗaki ɗakin ka'aba yana da waɗansu abubuwa na falala wanda allah maɗaukakin sarki ya keɓance shi da su daga ciki shine kamar yadda muka ce shine farkon masallaci da aka fara bautawa allah a cikinsa na biyu kuma shine Allah ya sanya shi ya zama alƙiblar mutane musulmi sawa'un suna raye ko kuma bayan sun mutu suna raye duk wanda zai yi sallafa wallu wuju hakum ƙibalar masjidil haram duk wanda zai yi sallah sai ya kalle shi haka kuma bayan ya mutu ma in an ajiye shi a kabari za a ajiye shi ne yana kallon alƙibla daga cikin alfarmarsa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi fitsari ana fuskantarsa ko kuma mutum zai yi bayan gida kada mutum ya tsuguna yana kallon alƙibla musamman inda yana fili yana waje ba yana cikin wuri ne ginanne ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi la tastaqbilul ta bi gha'itin wala bawl cikin hadisin abu ayyub al ansari kada ku fuskanci alƙibla wajen yin bayan gida ko kuma wajen yin fitsari daga cikin alfarmarsa shine manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ko yawu ma karka tofa masa kada ka fuskanci alƙibla in zaka tofa yawu ko zaka yi kaki sai dai ka juya ta gefe ko kuma gefe ko kuma baya amma karka fuskanci alƙibla kuma ka tofa yawu cikin hadisin da ya tabbata wanda albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadithi sahiha da kuma sahihul jami'i sagir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tafala tijahal qibla man tafala tijahal ka'bati ja'a yawmal qiyamati tafluhu baina ainai duk wanda da ya tofa yawu ko yayi kaki ya tofa ta fuskan alqibla to ranar ƙiyama zai zo yawun da ya tofa nan yana tsakanin idan dunansa bayan haka kuma daga cikin alfarmarsa shine shine kadai inda ya halatta aje a yi aikin hajji yau inda a ce babu halin zuwa aikin hajji saboda ana yaƙi sai aka hana to ba za a ce a madadin can sai ku yi ɗakin kaba a garin ku sai ku je ɗakin sai ku je ku yi ziyara ya halatta ba zai halatta ba don haka ba inda ake yin hajji sai a can ɗin daga cikin falalarsa kamar yadda fakhruddinin razi yake faɗa a cikin tafsirinsa shine lallai ya nuna cewa ɗakin ka'aba yana da falala ta hanyar cewa annallaha amara al-khalila bi bina'i hadal bait فالآمر هو الله رب العالمين والمبلغ هو جبريل الأمين وهو المهندس والبائن إبراهيم والتلميذ إسماعيل yace abin da yake nuna alfalmar wannan ɗakin shine Allah ne ya umarci annabi Ibrahim ya gina ta hanyar saƙon mala'ika Jibril sai zama wanda ya ce a yi aikin wanda ya bada kwantarak ɗin aikin shine waye shine Allah da kansa wanda aka bashi contract din aikin shine waye mala'ika jibrilu wanda aka shi shine annabi ibrahim wanda aka aiko shi kuma ya bada ya bada contract sannan kuma ya zama shine supervisor akan aikin shine mala'ika jibril ya ce wa huwal muhandis ne ma injiniyan aikin shi yake ce masa ka dora a kaza ka gyara kaza ka gyara kaza kaga wannan ya ishi ɗakin ka'aba falala annabi isma'il kuma yana nan a matsayin ɗan koyo kuma yana nan yana taya shi aiki a matsayin lebura an fahimta dukkansu sun haɗu ne sun yi wannan aiki saboda allah maɗaukakin sarki fa'ida ta gaba ita ce allah maɗaukakin sarki ya ce wato walillahi ala nasi hijjul baiti man a ilaihi sabila allah ya ɗora wa mutane wajibcin yin aikin hajji aikin hajji an nuna tabbacinsa da wajibcinsa akan mutane a cikin waɗannan ayoyi na farko Allah ce walillahi ala nas sai kawo lamul ikhtisas an gane ko Allah ya ce nasa ne walistihqaq kuma ya cancanci lallai a masa ya nuna cewa dole ne a yi sannan ce ala nasi dole mutane su yi ya ce kuma hijjul baiti man a ilaihi sabilan man kaga wannan harfu shart ne kuma ya ce sabilan ya zama nakira to kuma an nakira tufi ki sharti tufidul umum don haka duk wanda ya samu hali kowa da irin hali ne shawa'un zai je ne a ƙasa dolensa sai ya je in dai zai iya zuwa a ƙasa zai je a mota ko zai je a abun hawa mai rai kamar doki ko raƙumi ko alfadari ko jaki ko kuma zai je a abun da yake tashi sama kamar jirgin sama dole dai duk wanda ya samu dama sai ya je an gane ko sai ya bar abun na kira sannan abin da yake nuna majibcinsa shine ya ce wa man kafara duk wanda ya ƙi ashe ya yi wa Allah butulci an gane ko ko kuma kafirci fa inna Allah na anil alamin da wannan ne yasa waɗansu malamai suke cewa duk arkanul islam wanda ya ƙi yin su da gangan to yana iya kafirta saboda sallah wanda ya ƙi yinta a wurin jumhurin malamai yana kafirta an gane ko sannan wasu kuma sai suka ce har da azumi har da aikin hajji wanda ya ƙi yin azumi da gangan yana iya kafirta wanda ya ƙi yin zakka da gangan yana iya kafirta wanda ya ƙi yin aikin hajji ma da gangan yana iya kafirta an gane ko saboda haka shi yasa ya ce wa man kafara don haka yana da haɗari kwarai da gaske akan mutumin da yake da halin zuwa aikin hajji kuma ya ƙi zuwa aikin hajji mun yi bayani akan matsalolin aikin hajji da wajibcinsa a cikin suratul bakara wa atimmul hajj wal umrata lillah sannan Allah ya cika da cewa fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin Allah ya wadatu akan dukkan talikai ballantana shi mutum ɗaya da yake zuwa aikin hajji wannan duka suna nuna cewa lallai aikin hajji wajibi ne ga duk wanda ya samu dama ya je ya sauke faralin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa an gane wannan ko na'am kare kaɗan mu ji قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون نعم قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل ubangiji ya ce kul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah ka ce da su ya ku ma'abota littafi lima takfuruna bi ayatillah me yasa ne kuke kafircewa ayoyin Allah wallahu shahidun alama ta'malun alhali Allah madaukakin sarki shine mai shaida kan abin da kuke aikatawa kul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man aman tabghuna ha'iwaja kace da su ya ku ma'abota littafi me yasa ne kuke kange kuke katange kuke kare duk wanda ya yi imani da Allah kuke kange shi daga tafarkin Allah ɗin ha'i waja kuma kuke neman karkatar ita hanyar Allah wa antum shuhada alhali kuma shaidu ne bisa cewa hanyar Allah ita ce gaskiya wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ku sani cewa lallai Allah bai zama mai rafkana ba ga abun da kuke aikatawa Allah maɗaukakin sarki yana kiran ahlul kitab kamar yadda shi alƙur'ani yana kiran kowa zai kira dukkan mutane ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha sai kira wani lokaci kuma ya kira masu imani ya ayyuhan ladina amanu da zamu ji gaba ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun lokacin kuma ya kira waɗanda suka kafirta ya ayyu halladin wani lokaci kuma ya kira waɗanda aka ba su littafi ya ahlal kitab ko ya kira banu isra'ila ya banu isra'il to wannan waɗanda aka ba su littafi ne a su me yasa ne kuke kafircewa ayoyin Allah alhali Allah madaukakin sarki shine mai shaida Allah ya san abin da kuke aikatawa kuma lallai Allah madaukakin sarki kar muku da shi Allah mai shaida ne akan abin da kuke aikata wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan komai ciki har dukkan abin da kuke aikatawa da ma waɗansu ku wanda ba su wanda ba ku ba sai Allah madaukaki sarki yace ya ba su littafi me yasa ne kuke hana mutane imani da Allah sannan hanyar Allah kuma kuke neman toshe ta alhali ku kuna zama masu shaida saboda suna karantawa a cikin littafi sun san da cewa gaskiya ne amma kuma suke kin su ba su yi imani da shi ba kuma ba su bar wani yayi imani da shi ba wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah madaukakin sarki bai gafkara ba ga abin da kuke aikatawa kullum ahlul kitab yahudawa da kiristoci suna yi iya kokarin su wajen ganin cewa sun hana hasken Allah ya ci gaba kuma sai sun kange mutane kada su yi imani to kai in ka yin imani me yasa zaka ce wani kuma shi ma ba zai yi imani ba na ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah wadansu za su rinka kashe dukiyoyinsu saboda su ga cewa hasken Allah ya bishi to amma wallahu mutimmu nurihi wallahu mutimmu nurahu walau karihal mushrikun Allah madaukakin sarki yayi alkawarin sai ya cika haskensa sa an gane ko kuma laifin waɗanda suka aka ba su littafi suka hana mutane bin tafarkin Allah ya fi muni sama da waɗanda suke mushrikai zalla a wannan ɓangaren saboda waɗanda aka ba su littafi wa antum shuhada su shaidu ne cewa wannan saƙon gaskiya ne an gane ko saboda ya alamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq su sun sani cewa lallai wannan abun daga wurin Allah ne aka saukar amma duk da haka suka ki su yi imani da shi kuma suke hana mutane su yi imani da shi waɗanda dama ba a ba su littafi ba ko ba su karanta sun samu shirya a ciki ba ba su san cewa musulunci gaskiya ba ne laifinsu bai kai na waɗanda sun tabbatar da gaskiyarsa amma kuma suka ki su yi imani da shi ba an fahimta ko waɗannan ayoyi da muka karanta za su zama su ne iyaka abin da za mu haƙura da su a matsayin darasin yau ina ba ku haƙuri akan cewa ban samu wato damar yin karatun kamar yadda na saba ba saboda lalurar da nake fama da ita ina gani insha Allahu nan gaba idan na samu cikakken sauki abin zai iya canzawa wannan ya yi tambaya yake cewa ya dace a cikin tsakar dare a kira sallah a sanar da mutane an ga watan azumi <coughs> baya daga cikin hanyoyin da ake bi wajen sanar da mutane an ga wata cewa sai an yi kiran sallah kiran sallah ana yin sa ne kadai idan za a yi sallah an gane ko saboda Allah maɗaukin sarki cewa ya wa idana daitum ila sala akan yi kiran sallah ne zuwa ga sallah ya ayyu amanu idanu nudiya lis sala akan yi kira ne idan za a yi sallah amma ba a yin kira saboda an ga wata ko da sallah za a yi wadda ba sallar fadilla ba to ita ma ba a mata kiran sallah kuma an yi kiran sallah ya zama bid'a shi yasa ba a yin kiran sallah don za a yi sallar idi ba a yin kiran sallah don za a yi roƙon ruwa annabi sallallahu alaihi wa ya yakan tura dan sako ne ya rinka cewa mutane as-salata jami'a a rinka cewa mutane mutane su haɗu saboda a yi sallah amma ba za a ce ba za a kira sallah ba kuskure an gane ko allah ya sa mu gyara to da yawa suna tambaya ta yaya ake samun wannan wannan karatu dai kamar yadda na ce za mu ci gaba da yi karfe hudu zuwa biyar a wannan lokacin saboda kada ya ci karo da lokacin da malamin mu zai rinka gabatar da karatu a masallacin gwallaga wanda shi kuma zai rinka gabatarwa ne karfe biyar zuwa shida wannan kenan na biyu kuma za a rinka samun sauraron wannan karatun a gidan rediyon brc fm ko brc 2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 Barkan mu da arzikin saduwa a wannan yammaci na lahadi asabat ko biyu ga watan ramadan shekara ta 1433 bayan hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 21 kenan ga watan bakwai na shekara ta 2012 miladiya a cikin karatunmu na alkur'ani da tafsirinsa jiya mun karanta har zuwa aya ta casa'in da tara haka ne yau za mu tashi aya ta ɗari daidai bismillah alaramma a cikin suratu ali imran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا ودن سكي إيماني إذا هركوك بي wani ɓangare ko wata ƙungiya ko wani yanki daga cikin waɗanda aka baiwa littafi to lallai za su juyar da ku su mai da ku kafirai bayan imaninku wa kaifa takfurun ta yaya kuma za a ce ku yi kafirci wa antum tutla alaikum ayatullah bayan gashi ku ɗin ana karanta ayoyin Allah a kanku wa fikum rasulu kuma manzan Allah ɗin yana cikinku wa man ya billah to duk wanda kuwa ya yi riko da Allah da addinin Allah da hanyar Allah da tafarkinsa faqad hudiya ila siratin mustaqim to lallai wannan kan an shiryar da shi bisa kan tafarki madaidaici waɗannan ayoyin al'imamu tabari Allah ya masa rahama ya ruwaito cewa an saukar da su ne a sakamakon wani makirci da wani bayahude ya so ya kulla a tsakanin musulmi al'ansar wato kabilar ausu da khazraj waɗanda suke madina kun sani kafin zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance sun ɗauki shekaru da yawa suna faɗa da yaƙi da tashin tashina da rashin zaman lafiya a tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu waɗanda suke zaune a gari guda an yi kashe-kashe da asarar rayuka da dukiyoyi masu yawa sakamakon rashin zaman lafiya da ke tsakaninsu ba su samu damar zama 'yan uwa na juna waɗanda suke fatar alkhairi wa juna ba har sai bayan zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hasken musulunci ya haskaka zukatansu to sai wani bayahude da ake ce masa shas ibn qais sai ya niyyar ya sake tayar da waccan ƙurar waccan fitinar sai ya zo ya rinka sanya annamimanci a tsakaninsu yana cewa ta yaya za a yi abokan gabanku kuma yau a ruɗe ku har ku zama kuna zaman lafiya da su ba su suka ja muku asarar kaza ba na rayuka ba su suka ja muku asarar kaza ba na dukiyoyi ba su suka kashe muku wane da wane ba waɗanda suke masu faɗa a jine masu muhimmanci a cikin ku? yau a ce za ku zauna lafiya da su kar ku yadda lalle a sake ɗaga takobi a koya musu hankali sai ya gaya wa wannan haka ya gaya wa waɗancan haka wannan sai ya sa ya tsuma su shaidan ya shiga cikin al'amarin ya yi aikinsa wanda ya sa suka ɗauki ta kubba suka ja daga za su fara yaƙar juna bayan musulunci ya riga ya haskaka zukatansu sun zauna lafiya sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ya zo ya tsaya a tsakaninsu sai ya karanta musu waɗannan ayoyi da allah ya saukar a kansu ya waɗanda kuka yi imani in dai kuka yarda ba yahude cikin waɗanda aka baiwa littafi zai rinka shiga a tsakaninku abinda duk ya faɗa za ku yi masa ɗa'a ku masa biyayya to lallai zai iya kai ku ya baro ku zai kai ku ma gari da ku bar imaninku to ta yaya ko za a ce yau wani ba yahude ko wani cikin waɗanda aka baiwa littafi zai ruɗe ku ya sa ku bar addinin ku ga annabinku a tsakaninku yana karanta muku ayoyin Allah ayoyin Allah nan tun a baya ai su suka shiryar da ku bayan da kuna batattu, suka datar da ku akan tafarki madadaci bayan da kun karkata suka samar da zaman lafiya da haɗin kai a tsakaninku bayan da ba kwa ga maciji da juna kar ku yadda ku bi su lallai duk wanda ya yi riko da Allah to wannan shine yake kan tafarki madadaci jin waɗannan ayoyi ke da wuya kun san sahabbai yadda suke matukar sun ji ƙalallahu ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala al'aini wa ra'as suna jin wannan wasu suka fashe da kuka wasu suka fara sowa suka jefar da makamai suka rinka rungumar junansu suna sumbatar junansu suna yin tofin alatsi ne ma wanda ya kawo wannan ƙura ta fitina a tsakaninsu shine Allah ke cewa da su ya waɗanda kuka yi imani kada ku rinka bin da yawa yawa daga cikin ƙungiyoyi da kuma wato ɓangarori na yahudawa da kiristoci domin in kun bi su za su kai ku su baro ku an fahimta in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab ai in tuti'u ta'ifa domin Allah madaukakin sarki ya ce wadda ta'ifa min ahlil kitab la yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun su kullum bukatar su ita ce wannan addinin da muke kai saboda hasada da cewa ba a basu an kautar da annabta daga banu isra'il ya koma kan larabawa sai suke jin hasada ta yaya za su yi biyayya wa balarabe ba su so a ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wa imamul mursalin kuma ya fito daga cikin wato kabilan larabawa ba sai suka yi hasada suka ƙi yin imani da shi wannan sai ya sa har yanzu wannan hasadar tana nan a tare da su don haka ba sa son wani abu na alkhairi ya samu musulmi an fahimta in tamsaskum hasanatun tasu'hum duk abu mai kyau in ya same ku ba sa so wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha in kuma musiba ce ta same ku to sai su rinka yin farin ciki suna jin daɗi suna annashuwa idan an ce musulmi ba sa zaman lafiya wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq Allah ya ce wa waddu law takfurun kullum bukatar su ita ce a ce ku da za ku kafirta waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a su suke ku kafurta kamar yadda su suka zama kafirai sai ku haɗu duka ya zama sunan ku arna zai yiwu ba zai yiwu ba shi yasa Allah ya ce wa kaifa takfurun istifham ne in kare ta yaya za a ce ku kafurta. ga abubuwan da suke kishiya suke hannu riga da kafirci sun tabbata gare ku shine tutla alaikum ayatullah ayoyin Allah waɗanda su ne suke tabbatar da imani su dasa shi a cikin zuciya ana karanta muku su dare da rana kuna ji kuma a ce za ku kafirta ai ba zai yiwu ba abin mamaki ne ga wanda yake ji ana karanta ayoyin Allah kuma ya kafirta Wafikun rasuluhu kuma ga manzansa shi yake karanta muku ayoyin Allah kuna ji kuma yana karanta muku wato abubuwa na sunnarsa da hadisansa duka suna tsarkake ku Lakar manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha tafihim rasulan min an anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim shi yake karanta musu ayoyin Allah huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ya وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin Allah ana ji sannan yana bayanin su waɗannan ayoyi daki-daki a cikin hadisansa kuma a ce a samu waɗanda za su kafirta to wannan ba haka ba ne. wani yana iya cewa to ai wannan ayar mu yanzu ba ta shafe mu ba saboda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin amma imamul kurtubi yake cewa a'a wannan ayar ta haɗa da waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu tare da su sahabbai kenan su ne kan gaba wajen wannan aya ta yi aiki a kansu sannan duk wani wanda ya zo a bayansa shi ma wannan aya tana tare da shi an gane ko wannan ayar tana yin aiki a kansa don yake cewa yadkhulu fi hadhihi al-ayati man lam yara an sallallahu alaihi wa sallam li'anna ma fihi min sunnatihi yaqumu maqama ru'yatihi sallallahu alaihi wa sallam har wanda bai gan shi ba ma wannan ayar ta shafe shi domin saboda sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita take zama a madadin shi kansa kamar kana ganinsa ne in kana jin hadisansa an fahimta wa man sun billah duk wanda ya yi riko da Allah duk wanda ya riko da addinin Allah duk wanda ya riko da tafarkin Allah to fakad hudiya ai fakad urshida wa wuffiqa ila siratin mustaqim lallai wannan an datar da shi an shiryar da shi an ɗora shi akan tafarki madaidaici wanda shi kuma tafarki madaidaici babu karkata a cikinsa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ita ce hanyar Allah wadda take miƙaƙiya wadda Allah ya ce abita ita ce kuma kullum muke addu'a ihdina as-sirat mustaqim Allah ka datar da mu akan tafarki madaidaici Allah ya ce wanda yayi riko da tafarkin Allah wa man ya'tasim billah wanda ya riko da Allah ba a al-i'tisam kalma ce da take nuna wato at-tamassuku bishai a rike wani abu an gane ko ba tare da kuma an rike wani abu daban ba sai shi kadai an gane wannan ko at-tamassuku bishai walimtina'u min walimtina'u bihi min ghairihi ka rike wani abu kuma duk wani abu wanda ba shi ba shi kuma ka sake shi wannan shine ake ce al-i'tisam shi yasa wanda ya rike Allah kuma sai ya hada da wani to bai rike Allah ba waɗanda suke shirka ko tun a da da waɗanda suke a yanzu dama ba sun sake Allah gaba ɗaya ba ne an fahimta sun rike Allah ne amma kuma sai suke haɗawa da waɗansu hanyoyin waɗanda za su taimaka والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى riƙe waɗansu wanda ba Allah ba saboda wai su isar da su zuwa ga Allah sannan wanda yake bid'a shi ma ai ba wai ya riki ba wai ya sake manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam a'a ya rike shi amma ya hada da waɗansu to shi kuma musulunci ba a raba kafa in ka tsaya ka tsaya kawai wa man ya atasim billah don haka i'tasim billah wa i'tasim bihablillah wa hablullahi huwa li'tisamu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai ka rike Allah kadai ka rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai shine gaskiyar la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa duk wanda ya shirka aka ce zai shiga wuta ba wai don baya Allah kwata-kwata ba a yana Allah amma ya hada Allah da wani jam'iyyar Allah kuwa ita ce jam'iyyar la ilaha illallah ba a hadawa da kowa a cikinta jama'a an gane wannan haka kuma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka riƙe shi da yi masa da'a to ba za ka kuma karɓi koyarwar kowa ba wadda ta saba da tasa sai dai koyarwar wanda zai kai ka zuwa ga koyarwarsa amma duk wata hanya da ta saba tasa to wannan hanyar ta zama batacciya kuma baka samu ali samu billah ba an gane wannan da kyau shi yasa yace wa man ya'tasim billah faqad hudiya wannan tabbas shine wanda aka shirye da shi ila siratin mustaqim sai Allah ya ce me يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته نعم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم نعم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أحسنت يا أيها الذين آمنوا يا ودن دسكي إيماني اتقوا الله حق تقاتي كجي صورون الله إياكا جن صورون سا ku yi takawa ga Allah mafi gaskiyar takawa gare shi ku bi Allah ku kiyaye dokokin Allah mafi gaskiya da haƙiƙanin da tabbacin wannan abin wala ta na illa wa antum muslimun sannan kada ku mutu face kuna matsayin musulmi wa tasimu bi hablillahi jami'an sa'an kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku wala tafarraqu kada ku rarraba wadhkuru ni'matallahi alaikum kuma ku tuna da ni'imar Allah da yayi akan ku id kuntum a'da'an a yayin da da kun kasance abokan adawa ne da juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zamo yan uwan juna sakamakon ni'imar da Allah ya muku wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuma da kun kasance a bakin gaɓar wuta a bakin gaɓar ramin wuta fa an kun minha sai Allah ya tserar da ku ya cece ku daga fadawa a cikin wutar kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar yadda kuka ji wannan haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa daki daki la'allakum tahtadun saboda ku shiryu Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka yi imani yana kiransu da cewa su ji tsoron Allah gaskiyar jin tsoron Allah su yi takawa ga Allah gaskiyar takawa ga Allah hakikaninta na tabbas wannan yana nufi a kiyaye dokokin Allah a yi wa Allah da'a kuma a kai koli a kan haka abdullahi Ɗan mas'ud ya ce abinda ake nufi da haka tuƙatihi shi shine an yi fala yu'sa wa yi fala falayunsa sannan kuma wa yushkara shi ne a yi wa Allah da'a kar a saba masa sannan kuma a rika tunawa da Allah kar a manta da shi sa'an nan a rinka gode wa Allah kar a yi masa butulci wannan shine asalin takawa ga Allah haqqa tuqatihi Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara da gare su gaba ɗaya shi kuma ce ma'anan taqwallahi haqqa shi shine Allah yu'sa tarfata ayn kar a taɓa saɓa masa ko da ƙiftawar ido to da Allah ya yi umarni akan a yi wannan abin shin haka zai yiwu a ce ka yi da'a wa Allah kuma kada ka saba masa koda da kyaftawar ido shin haka zai iya samuwa to sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin wata ayar cikin suratu taghabun fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun fattaqullaha mastata'tum ku yi wa ku yi takawa ga Allah gwargwadon iyawarku waccan ayar sai ta ce ku yi iya karfinku gwargwadon iyawarku mastata'a kenan wannan ayar kuma ta ce ku yi hakikanin gaskiyar tabbacin takawa gare shi sai zama ayoyin biyu kamar ma'anansu suna sabawa da juna da wannan ne yasa malaman tafsiri suka ɗauki hanyoyi guda biyu waɗansu suka ɗauki hanyar cewa aya ɗaya ta jingine ɗaya a aiki ta soke ta shine cewa ayar fattakullaha mastata'tum ita ta soke ayar ittaqullaha haqqa tuqatihi da yanzu muke karantawa suka ce saboda lokacin da aka saukar da wannan ayar sahabbai sun ga tayi nauyi a kansu a ce ba za su taɓa yin saƙo ba sai Allah ya rangwanta musu sai ce kowa ya yi iyaka iyawansa saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu duk abin da na umarce ku ku yi shi iya gwargwadon iyawarku domin ba za ka iya dukkan umarnin Allah ka cika su duka ba tare da kayi laifi ba sannan ba za ka iya dukkan abubuwan da Allah ya hana a ce ka guje su kwata-kwata baka yi sabo ba ba zai yiwu ba kana saba wa ɗaya baka yi wani cikin abin da aka ce ka yi ba ko ka yi wani cikin abin da aka ce ka yi kenan ka saba wa ittaqullaha haqqa tuqatihi sai suka ce ayar ta yi tsanani sai Allah ya sawwake ta sai Allah ya kawo fattaqullaha mastata'tum ku yi ta kawa ga Allah iya yanda za ku iya kowa ya yi gwargwadon hali Allah kuma zai cika sauran an fahimci wannan waɗansu malaman kuma suka ce a'a babu wani bukatar a ce wata ta soke wata duka biyu za su iya aiki lokaci guda suka ce haɗa su za a yi a ce ya ayyu halladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ta'atu ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah gaskiyar hakikanin jin tsoronsa amma iya yadda za ku iya sai ka ɗauko ayar suratu ali imran ka haɗa ta da ayar suratu taghabun sai su tafi tare an fahimta wannan maganar malamai da yawa sun karfafa ta shi yasa har wato abin nan malam sa'adi yake cewa ma'anar wannan shine cewa wato ittaqullaha haqqa tuqatihi wannan fi azza wa jalla bittaqwa yanda Allah ya cancanci takawa ya cancanci abin da ke cikin wannan ayar cewa ku kai koli kada ku taba saba masa koda da kyaftawa da bismillah an gane wannan sannan abinda kuma ya zama wajibi akan kowane bawa shine ittaqullaha mastata'tum alqadrul wajib gwargwadon da yake kada a samu ƙasa da shi shine kowa ya iya gwargwadon iyawarsa amma yanda Allah maɗaukakin sarki ya cancanta to ba wai iyaka gwargwadon yadda za ka iya ba ne za ka iya wucewa domin Allah ya cancanci haƙƙa tuqatihi har sai ka kai ma yadda kwata-kwata ba za a masa sabo ba sai ya zama iyaka yadda za ka yi masa tsatun bayi da geji kenan don duk yadda za ka kai ba za ka kai yadda za a ce ba ka taɓa sabon Allah ba ko ba ka taɓa kuskure ba ba zai yiwu ba to amma inda za ka iya haka ma Allah maɗaukakin sarki gejinsa ya wuce haka jama'a an fahimta ittaqullaha haqqa tuqatihi wala mutunna illa wa antum muslimun kuma kada ku mutu face kuna matsayin musulmi an gane ko ma'anansa shine istamirru alal islam wasbutu ala dhalika wastaqimu ila al maut ku ci gaba da zama akan musulunci ku tabbata akan haka kuma ku zama akan tafarki madaidaici ina har mutuwa ta zo ta same ku lokacin da mala'ika zai zo ya kwankwasa maka kofa ya same ka kana kan tafarki la ilaha illallah muhammadu rasulullah kamar wasiyar annabi ibrahim da ɗansa annabi ishaq suka yi wa 'ya'yansu da jikokinsu kenan wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakumud din fala na illa wa antum kada ku yarda ku mutu face kuna musulmi an fahimta da kyau don haka ma'anar wala tamutunna illa wa antum muslimun ba wai shine kai kanka kakka yarda ka mutu ba yaya za ka yi a ce haka ya tabbata gare ka shine ka tsaya akan tafarkin musulunci shi kuma alkawari ne da Allah anna man asha ala shay'in mata alai mutumin da ya rayu akan wani abu to a kansa zai mutu idan ka rayu akan musulunci to za ka mutu akan musulunci idan ka rayu akan kafirci za ka mutu akan kafirci abinda ka zaɓa shine Allah maɗaukakin sarki zai sauwaƙe maka ya tabbatar maka da shi fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wanda ya zaɓi hanyar ɓata sai Allah ya sauwaƙe masa sai ya taɓatarsa saboda Allah baya tilasta akan ka shiryu wanda ya zaɓi kuma hanyar shiriya sai Allah ya sauwaƙa masa domin ba za ka kama hanyar shiriya Allah maɗaukakin sarki kuma ya ɓatar da kai bayan ka kama hanyar shiriya ba wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh Allah baya ɓatar da mutane bayan ya shiryar da su in ka kama hanyar shiriya to Allah maɗaukakin sarki zai datar da kai an fahimci wannan wannan yana daga cikin adalci na Allah cikan adalcin ubangiji shine cewa in kace zaka zaɓi hanyar shiriya to Allah zai shiryar da kai sai Allah ya ɗora ka sai Allah ya sauwaƙe maka hanyar shiryar sai kai ta tabbata a kanta wanda kuma ya zaɓi hanyar ɓata sai shi ma sai Allah ya sauwaƙe masa kaga adalci kenan wanda yake so ya yi kafirci Allah bai sa shi dole ba saboda akwai freedom of religion and thought in kana so ka yi kafirci sai ka yi kayanka Allah baya turo mala'ika ya shaƙe ka a ce maka dole sai ka musulunta a'a wanda kuma yake so ya yi musulunci baya tashi zai je masallaci ya gashe dan ya zo ya sha gabansa ya ce ya juya in ba haka ba zai kashe shi a'a wanda yake so ya yi musulunci zai yi wanda yake so ya yi kafirci ma zai yi an fahimta shi ne faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to amma duk da wannan ba zai sa mutum ya zama yana da garanti ba saboda cikan imani da kaddara shine mutum ya rinka yin addu'a akan Allah ya sa ya dawwama akan wannan shiryar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah kada ka kautar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zukatan bani adama gaba ɗaya suna tsakanin yatsun Allah ne yana juya su yadda ya ga dama in Allah ya ga daman ka shiryu za ka shiryu duk wanda kaga ya shiryu Allah ne ya shiryar da shi duk wanda ka ga ya bata Allah ne ya batar da shi wannan shine imani da kaddara to amma in ka kama hanyar shiryar to Allah madaukakin sarki ba za ka zaɓi shirya shi kuma ya batar da kai ba a'a Allah baya zalunci an gane wannan da kyau adalcin Allah kuma shine duk wanda ya kama hanyar ƙasa sai ta yin kayansa Allah ba zai sa shi dole ya bari ba amma wannan duka bai fitar da zukatan mu karkashin control din ubangiji yanda ya ga dama ba yana iya juya su yanda ya ga dama an fahimta shine abin da ke gaskatuwa cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rantse da Allah ya ce za a samu mutum yana aiki irin na 'yan aljanna har sai ya zama gab da ya shiga aljannar sai ya aiki irin na 'yan wuta kuma ya fada cikin wutar ko a samu mutum yana aiki irin na 'yan wuta har sai ya je gab da ya fada a cikinta sai ya aiki irin na 'yan aljanna kuma ya shiga aljannar wannan yana nuna adalcin Allah ne dama tun da a cikin kaddara cikin littafin mutumin Allah ya rubuta cewa wannan dan wuta ne to tabbas kuwa sai ya je ya shiga wutar ko da a nan ya yi kuskuren kama hanyar da ba tasa ba amma Allah ne ya zalunce shi a'a duk wanda kaga ya bata ya bi hanyar bata dama hanyar ce ta dace da shi tun fil azar Allah ya sani tun kafin sani ya sanu Allah ya san cewa wannan bata ce ta dace da shi wani kuma Allah maɗaukakin sarki ya sani tun kafin ya zo duniya cewa shiriya ce ta dace da shi don haka an rubuta sunansa a cikin shiriyu don haka ko da an yi kuskure ya zo ya bi hanyar yan bata to watan wata rana sai ya juya kan asalin littafinsa ya yi aiki irin na yan aljanna kuma ya shiga aljannar saboda ya dace da asalin yadda Allah ya rubuta masa akan ne ajalinsa jama'a an fahimci wannan Allah maɗaukaki baya zalin. duk wanda kaga ya bata falan ma zagu ne sai mene azaghallahu qulubahum sun karkata ne sai Allah ya karkatar da su an gane ko fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada dama zukatansu akwai cuta sai Allah ya kara cutar sai suka bata amma dama su suke da cutar tun da an gane da kyau ko shi yasa Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim abin da ya sa Allah ya rufe zukatansu ba sa ganin imani saboda kafircinsu ne saboda duk wanda ka gan shi ya yi kafirci yanzu a duniyar nan saboda ka gane asalin adalcin Allah Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul rawu alim waɗanda ka gamsu suna kan hanyar batan nan duk wata hanya ta shirya da za ta iya bayyana a gare su inda za ta zo ba za ta sa su shirya ba za ta sa su su shiryu ba saboda sun riga sun zaɓi hanyar ɓata kuma ɓatar sai ta dace da su sai Allah ya rubuta ɓata a kansu sai Allah ya rufe zukatansu ula'ika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ula'ika humul ghafilun don haka ba za su taɓa shiryuwa ba sun zama summun bukmun umyun fahum la yarji'un an gane wannan da kyau ko inda a ce waɗanda suka kafirta za su mutu ai duk wanda ya mutu kan ya ga tabbas don mala'iku in sun zo sun ɗauki ransu bayan sun ɗauki ransu za su riƙa tambayansu suna ce musu yanzu kun ga tabbas alaisa hadha bil haq gaskiya ne yanzu ko za su ce bala wa rabbi za su nan su ce wallahi gaskiya ne sannan a kama su sai a kai su bakin wuta in an kai su bakin wuta za su rinka sowa suna kururuwa suna ihu suna cewa Allah ya mai da su duniya ya laita na nuraddu fa na'mala kunna na'mal da za a mai da mu sai mun yi aiki ba irin wanda muka yi ba sai mun yi musulunci Walautara tara idh wuqifu nar فقالوا يا ريتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل الله يجي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون والله دا za a dawo da su duniya sai sun sake kafircin haba jama'a kafiri fa ya dace da bata ne tun da wallahi cikin wuta yayi ta ihu suna cewa rabbana akhrijna min hafa in udna fa inna zalimun ya Allah ka cire mu a cikin ta in mun sake kafirci lalle mun san yanzu kan mun zalunci kanmu Allah ya ce wallahi ƙarya suke yi da za a dawo da su duniya sai sun sake kafircin don Allah kafiri ya cancanci rahamar Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki in an mutu no masi akan kafiri amma rahamar Allah kadai wa kana bil mu'minina rahima kadai tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam rahama sai ga wanda ya yi imani shi yasa Allah ce kada ku yarda ku mutu sai kuna kan imani don in ka mutu kana kafirci wallahi ba za ka kubuta ba illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar azabar da za a maka ita ce azabar da tafi girma sama da wadda za a yi wa kowa kuma inda za a sa su a cikin wuta ko kuma su je a lahira